shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da ya da ƙaddara wasu ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam salo a da rahuma Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan mu'affatul islah watan dutse kan su da wajen zariya jihar kaduna tare najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda shine tafsirin mu na goma sha tara cikin jerin gwanon tafsirin wannan shekara kuma tafsiri na sha tara a wannan sura mai albarka suratul an'am Allah ta'ala nake roƙon ya karɓi abin da ya gabata na aiki Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ka sa mun dace kuma Allah ka sa mu dace yan uwa musulmi azumi ya ja mun cinye kaso mafi tsoka na Ramadan babu abin da ya rage mana sai cin kara goma ƙarshe na Ramadan waɗannan kwanaki goma da suke gabanmu su ne mafiya alkhairan kwanaki goma ko kuma jararen shekara baki ɗaya a cikin waɗannan darare akwai daren da ake kyautata zato kai tabbas ma insha Allah shi ne daren da nasul kadar zai kasance a goman ƙarshe da yawan musulmi kakan zarta farkon ramadana da himma amma idan ramadana ya biya kuma sai su fara kafara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ya shiga yana raya sa. yana ta da iyalinsa yana cin ɗamara game da abin da ya shafi babin ibada wallahi wasu cikin magabata in ramadana ya zo ƙarshe gaba ɗaya suke yin ban kwana da katifa suna naɗa shimfiɗarsu su jingi in ka ga sun yi bacci sai dai gingiri suna zaune bacci ya kwashe su amma suna farkawa sai su tuna tsayuwar kabari wato kwanciyar kabari sai su tuna tsayuwar da za yi a gaban Allah da haka ku yawaita ayyukan alkhairi abin da ya shafi karatun alkur'ani musamman abin da ya shafi sallar dare mata da suke da lalurar al'ada ba sa yin sallah to ba a haramta muku goman ƙarshe ba za ku tashi ku yi zikiri za ku tashi ku yi tasbihi za ku tashi ku yi ayyuka na addini duk wacce Allah ya baka Damar yin sadaka ta yi a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe duk take da damar taimakon maraya ta taimaka mai duk wanda yake da damar yin wani aiki na alkhairi to ya yi shi a waɗannan kwanaki sa'annan a hirɗinku da saƙon Allah a waɗannan kwanaki kallace-kallace da surutun banza da hira mara amfani wallahi ba na musulmi ba ne ku ɗauka wannan ita ce goma ku na ƙarshe a rayuwa baki ɗaya ba za ku ƙara ainihin goma ba ba za ku ƙara ganin ramadana ba mutane nawa aka yi ramadana da su bara yanzu kuma suna cikin ƙabarunsu yau ina da fi su da ringin bara yanzu muna tare da ita yanzu kafa ta lullaba fuskarta ina ku abdulfata ina suwa ne ina suwa ne ina suwa ne a bara lafiya su ba ciwo kike yi ba da marasa lafiya a kwance ba su mutu ba da haka kuma kar ku ɗauka dole ne a yi da ku ƙara ayyukan alkhairi sannan ku yawaita addu'o'i ku yawaita addu'o'i ku yawaita addu'o'i Allah nake roƙon ya yayi mana damuwar mu kuma ya gafarta mana jiya wata baiwa Allah ta aiko da kuɗi naira dubu goma ta ce wakafi ne ga iyayenta Allah ya ji kansu kuma tana bar addu'a ga al'ummar musulmi to muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yanke musu wata baiwa Allah ita ma ta aiko da kuɗi naira dubu hudu ta ce a sa iyayenta a addu'a Allah ya musu rahama muna roƙon Allah ya gafarta musu wani yaro karami ya kawo mun kuɗi ya ce dubu ɗaya da ɗari biyar a sa shi a asusun marayu dubu ɗaya da ɗari biyar a sa shi a wannan gidauniya da muke da ita na aikin masallaci da makaranta wannan kuɗi mahaifiyar mahaifiyarsa ce ta bayar ma'ana ta kashi ce ta bayar ta hanyar mamanta mamarsa a kawo kuɗin sai kuma mahaifiyar shi ta ba da kuɗi naira dubu ɗaya naira ɗari biyar na marayu naira ɗari biyar na gidauniyar biyar rodi sai shi kuma da ƴan uwan shi sun ba da ɗari biyu naira ɗari a sa asusun marayu naira ɗari kuma a sa a gidauniyar sayan rodi ina da sha'awar duk wanda ya ba da kuɗi in ambata musamman in ƙaramin yaro ne domin iyaye su samu aminci da 'ya'yansu idan kika ji kin ba ɗanki kuɗi ya kawo to za ki samu aminci gama akwai yaran da ake ba su kuma suke kawowa hakan yana iya faruwa to irin waɗannan yara masu amana Allah ya musu albarka kuma jama'a musulmi wannan ita ce dama ta ƙarshe wanda mutum zai amfani da ita wajen yin aikin alkhairi mun gaya muku cewa rodi yake bukata na kusan naira miliyan shida fiye da ma miliyan shida yanzu haka mun sai na miliyan biyu da kusan dubu hamsin kuma yanzu an zuba su abin da ya rage mana rodi na naira miliyan hudu sai kudin masu aiki duk wanda Allah ya ba shi dama ya yi kokari ya shiga cikin wannan sabda ta alkhairi wakafi ne na al'umma musulmi mu muka kafa shi kuma muka sadaukar da shi da al'umma musulmi ko bayan rabu don haka kowa ya yi ƙoƙari ya shiga wannan aiki na alkhairi ka yi ƙoƙari ka sanyawa ko a nesa take da nan ma akan sun mu kamar haka jaiz ba double zero double one twenty seventeen thirty zan maimaita double zero double one twenty seventeen thirty zan maimaita sifili sifili ɗaya ɗaya biyu sufuri ɗaya bakwai ɗaya uku jaiz bank al-islah foundation for social development Allah ta'ala nake roƙon ya anshi abin da ya gabata na aiki Allah ya gafarta mu ya sa duka mu aljanna akwai wata baiwa Allah cikin iyayenmu ta ce don Allah a sa ɗanta a addu'a yana harkar shaye-shaye shi yaro ne babba ya samu aiki mai tsoka yana da eh, yana rayuwa a cikin manya-manyan mutane ma an jarce shi da bala'in shaye-shaye Allah kai ne Allah ka tofiya wannan yaro Allah ka raba shi da shaye Allah ka raba shi da shaye Allah ka raba shi da shaye-shaye kuma muna da ƴan uwa da aka jarce su Allah ka raba su da wannan musiba duk wanda yake da ɗa ko ƙani ko jika ko wa ko ƙani ko makwabci ko aboki da yake da musiba ta shaye کو ما وت مصیبر باور نہ با اللہ کی ظافت کر دی اللہ کی شریعہ مشی اللہ کا سایہ بن اللہ کا سایہ تم یہ على رمى إن هذا مساج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن الله سمعكم على قدرتكم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ولا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك نعم إن أتبع إلا ما يوحى إليكم قل هل يستوي يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أركيا تبتر مع الله waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana umartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce ma mushrikai kafirai wanda suke ta manzo suke ta alqur'ani suke ta ayoyin Allah duk ko wanda ga yana saba ma Allah ko ba na hankalin sa to da kayan Allah yake saba ma Allah duk wanda ji an mai wa'azi ya ce ba zai ɗauka ba to ai Allah ne ya ba shi ji har ya je karyata duk wanda ga ya daga hannu ya da wani ya cutar da wani ai Allah ne ya ba shi lafiya har yake iya dukan wani duk wanda kaga ya ga wani ya cutar da shi ai Allah ne ya ba shi ido da gani har ya iya samu ya saba ma Allah to shine Allah ta'ala yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya ma so mushrikai damammakin da Allah ta'ala ya ba su idan Allah ya karba abin shi akwai wanda zai iya dawo musu da shi ne wanda zai iya dawo musu da shi shine Allah ta'ala ya ce kul da ya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ara'aytum me kuke gani ko kuma ku bani labari ai akhbiruni ku bani labari in akhadha Allahu sam'aku idan Allah ya amsha jinku wa absaraku Allah ya amsha ganinku wa khatama ala qulubikum kuma Allah ta'ala ya ainihin raka zuciyarku ma'ana ya tafi da hankali ya zama yanzu ba sa ji ba ka gani ba ka da hankali akwai bala'in da ya tsaye wannan mutum kurma makawo mahaukaci to me bambanci shi da dutse bayar bambanci da dutse to sai Allah ya ce ku bani labari idan Allah ya anshi waɗannan kayayyakin da suke rayuwa da su ji da gani da kuma ne da hankali man ilahun ghairullah ya atikum bihi wa kuke da shi wanda ba Allah wanda yake dawo muku da shi hal samma ilahun ghairullah shin kuna da wani abun bauta ba Allah ba ya qadiru ala an yarudda alaikum al asma'a wal absara yanzu akwai wanda yake dawo muku da gani ko kuma ya dawo muku da ji wal afhama da fahimta idan Allah ya tafiyar da shi kuna da wanda zai dawo muku da shi fa ta'buduhu aw tushriku fi ibadatihi fi ibadati rabbikum yanzu kuna da wani wanda zai iya muku wannan abun wanda kuke bauta mishi sa'annan kuke hada shi da wani wato da ubangiji gurin bauta akwai mai iya muku wannan amsa anan babu Allah ya ce unzur duba ka gani kayfa nusarrifu al-ayati da muke bibiyar ayoyi wata bayan wata Allah ya kawo hujja kaza ya dauke ta ya kawo wata ya batta ya ƙaro wata shine unzur kaifa tusarriful ayati ai unzur ya Muhammad kaifa nutabi'u alaihim al-hujjat wa nunawwiha ku duba yadda nake wato nake musu mutaba'ar hujjoji daga wannan hujjar a ƙaro musu wannan kuma Allah yake nau'antawa yake canza hujjoji daban-daban wa nadribu lahum al-amsala wal ibar kuma muna buga musu misalai muna buga musu ainihin wato daruffa saratan bil wa'd wani lokaci Allah sai musu alƙawarin sakamako mai kyau wa taratan bil wa'id wani lokaci kuma sai ya musu alƙawarin azaba ku ba da hankalin ku anan a larabcin aka ce al wa'd alƙawarin aljanna alwa'adu alkawarin samun alheri alwa'adu alkawarin baka mota alwa'id in aka sa yawo alkawarin wutar jahannama alwa'id alkawarin bala'i alwa'id alkawarin masifa anan nake ƙara nasiha ga kawuna da matasa limamai musamman a shiga goma ƙarshe ku da Allah duk limamin da bai iya larabci ba tilawa ya iya to ya muku muku rauni in aka zo alƙuluci ku nemo malami ya muku domin haddace alƙur'ani kaɗai zai sa ka zama malami amma haddace alƙur'ani yana buɗe zuciyarka yana buɗe ƙwaƙwalwarka yana taimaka maka ka zama malami da yawa yawan matasanmu idan suka haddace alkur'ani sai su ɗauka sun zama malamai da ka sai da yaro ya hau mumbari yana kutuba yana yin addu'a yana roƙa ma mutane bala'i suna amin amin bai yi larabci ba bai san bambanci tsakanin alwa'adu da alwa'id ba bai san bambanci tsakanin lana da alaina ba idan ka ce ƙudu lana kai mana addu'ar alkhairi udu alaina kai mana addu'ar bala'i da ka da yawa yawan ana samun irin waɗannan kurakuran shi sa ni nake sha'awar addu'a da hausa domin a hausa ka san me kai ko a hausa in baka kore a karatun hausa ba za ka sha mamaki ga misali yanzu a tafsirin nan na bana an sa hoton ɗaya daga cikin malaman Najeriya Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum kuna ganewa kawai sai a Facebook sai wani yaro ya ce wannan hoton baran, wannan hoton baran. wani kuma da ya bar hutun sai ya ce ubanka ne ke bara shi ya fassara shi wannan hoton bara ne wannan hoton bara ne shi kuma mai rubutu mai rubuta wannan hoton bara ne shi kuma wancan sai ɗauka wai an ce malam yana bara sai ce ubanka ne mabaraci yanzu don Allah shi wanda ya ce hoton bara manufan shi bara to kaga a hausa ma ana iya kwamfawa yarinka. domin a rubutu akwai bambanci tsakanin bara da ne bara wanda bai iya rubutun hausa da kyau ba bai koya ba yadda aka rubuta bara haka zai rubuta bara ita ce ita ce kuna fahimtar wannan to a nan sai Allah ya ce kai ka musarifin ayat ka dubi yadda muke sarrafa muke cancanza muke nau'anta ayoyi shi ne anan ma da yake tarikan bilwadi wani lokaci sai Allah ya muku alƙawari in kuka yi abin arziki zai ba ku aljanna gaban mu aljanna wa tarikan bilwadi wani lokaci kuma sai Allah ya mu mutane alƙawarin azaba Allah ka tsare wa tarikan bilibtila wani lokaci sai Allah ya jarabci mutane bisan ra'i da abubuwan farin ciki wata ratar dibban rai wani lokaci kuma ya jarce su da abin cutarwa ai ajiyar mun fada ko idan mutum ya saba ma Allah sai Allah ya jarce shi ya cuta idan ya tuba sai Allah ya ɗauke cutar kuma sai ya kawo mishi lafiya idan ya saba ma Allah sai ya jarce shi da talauci kamar yadda zawarawa suke fadawa a yanzu yarinya da ta an sake ta za ta ganin jarabawa kuma kar ku ɗauka wai sai wanda ya fara lalaci wallahi har ɗaliban ilimi har malamai na tabbatar muku inda za a gaya muku halin da masu da'awa suke shiga na jaraba za ku sha mamaki na taba gaya mu ne mamaki a lokacin da muka gama jami'an musulunci ta Madina muka dawo Najeriya ni dai na shiga jarabawa jarabawa da ba na fatan wani musulmi ya tsara shiganta Allah ya taimake ni kafin in dawo na mallaki wasu abubuwa ina da yan gidaje na ina da filaye na wallahi saboda yanayin rayuwa duk wani gida da nake shi shi wanda ba iyali na suke ciki ba sai da fashi a kasuwa da sayar ci abinci filaye na sai da na sai da su duka da ci abinci wannan jarabawa ce akwai lokacin da ɗana ya kama rashin lafiya wallahi bani da kuɗin da zan kai shi asibiti kai in ba da kuɗi a hau keken na ce a bi asibiti wallahi ban da shi ina ji ina ganin yaron nan ya mutu yaron nan ya mutu aka zo ba likafani duk inda ake ba sadakar likafani a garin nan yanda kafan jarabawa duka aka je aka nema aka rasa aka je wani shago aka ce su ba da likafani suka ce kuɗi aka ce babu mala ya ce zai kawo aka ce sai ya kawo jarabawa da aka zo za a yi ma yaron wanka ƙannena mata su suke mai wanka lokacin da zai rasu ya yi amai sai aka ce a kawo sabulu sabulu a wanke shi kafa a mai wankan gawa wallahi duk gidana ba sabu duka gidan babu sabu aka ce kai ku je bayin baban na ku sati biyu haka nake wanka ba sabu to a ne aka gane ina cikin talauci aka gane ina cikin jarabawa kanne na suka hada mun kuɗi aka ɗan sai mun kayan abinci da da mata na da na ba wanda ya san halin da yake ciki to irin wannan jarabawa ce in ta shiga musamman a nan zariya ba ruwan wani da kai kuma haka zai maka sallama ke malam wallahi ban da abinci kuma za ka nuna mai ba to a haka ka ga wannan jarabawa ce to in ka kasa jarabawa sai ka gudu sai ka tafi Abuja to hauka kake littattafai na na sai da littafi ba san adadin shi ba zai in ci abinci ke zo da jarabawa ta zo ta wuce shi kenan sai kuma Allah ya kawo buɗi ita ma jarabawa ce yadda ka dawo cikin talauci aka jarce ka sai kuma Allah ya maka wadata sai ka kuma ka fara samun kuɗi sai ka fara gini sai ka kayi bene sai ka kayi aure sai ka ka sai mota sai ka ka sai babban waya ita ma jarabawa ce to kar ku dauka an muka ce an jarabci bazawara da talauci wani ita kadai ake jarabta har mai tafsiri ana jarabta shi har mai wa'azi ana jarabta shi har limamin juma'a ana jarabta shi da ka jarabawa ce wata bayan wata unzur kaifa nusarrifu lahum al-ayat ko kuma unzur kaifa nusarrifu al-ayat dubi yadda muke na muke cancanza musu ayoyi thumma hum yasdifuna amma duk da haka sai daga sun kauda kai sun yi tsaurin kai sun ki su bu gaskiya Allah ka bani ikon bin gaskiya to anan ku bana hankali. Allah ta'ala ya faɗi wasu manya-manyan ni'imomi da ya ma ɗan adam Allah ya ce ara aiki ku ba ni labari in lamu Allahu sam'akum idan Allah ya tafi yadda jin kun ga bai ce ya tafi da kunnuwanku ba sarki ya tabbatar ma Allah akwai bambanci tsakanin ji da kunni domin kurma a yana da kunni ila ma kunnin shi ya fi naka to amma kuma jin fa wata na'ura ce a ciki Allah kaɗai ya tarihi in Allah ya ga dama kan da ke kurma ya za ki ɗan da ki ɗanyi amma ga kunan kuna kai ƙara Allah wai Allah ya barku da talauci da Allah ya baki miliyan biyu ya mai da ke kurma da Allah ya baki da kunnen jinki kuma ba miliyan biyu wanne ya fi farara baki da jinki ba ashe ni ni'imar ji ni'imar sai Allah ya ce wa abu tsawar da ganu bai ce da ido ba domin ido daban gani daban sannan ai adarin ma likita ne ka san likitoci wani lokaci sun fi kowa sanin Allah tunda shi ga likitanci kuma ga Qur'ani a kai shi kuma ga ilimin addini idan ka dauki ni'imar ido Allah shi kare ke iya haɗa fari da baki a guri ɗaya ba su haɗi ba. Fari daban, baki daban. Kuma da Allah ya yi ido, sai ya sa shi a cikin wani kitse. Ido a cikin kitse yake. Me sa Allah ya yi ido ya sa shi a cikin kitse don kada idan ya mushi. Don kada ya mene? ya bushe wannan kitsan shi yake sa idan ba zai lalace ba kitsan kuma idan Allah ya ba shi kariya da kitsan da kitse kitsan kuma sai Allah ya ba shi kariya da ruwa ruwan ido kuma sai Allah ya sa ya zama mai gishiri domin ruwan gishiri yana hana kitse ya yi wari yanzu ba kwa ganin in aka feɗa dabba a fatar ya za ka kitsa kitsa ko idan ka bar fata a aje ta kwana biyu uku me za ta yi me ake sa mata kafewa ne to sai sa inda za hawaye zai zubo miki ki ɗanɗana hawayenki za ki je shi da gishi gishiri wannan gishirin shi yake sa kitsan gidan ki bayin wari amma in ba haka ba in idan ki ya rube ke da kai kanki zaki kwakule warin fitinan warin ma kawai ya ishe wala ta ci da miki sarki ya tabbatar ma Allah ga idan ga kitse ga ruwan gishiri duka wannan kuma sai Allah ya yo fatan ido ita kuma ya amfanin ta ta rufe idan sannan kuma Allah ya wani gira da gashi duk barazan da za a kawo ma idan shi zai fara ne tarewa sannan kuma sai Allah ya mai idan design kwalliya ya yi mashi gira a sama tsarki ya tabbatar ma Allah to idan Allah ya amshi wannan akwai ne ya sai dawo mata da shi ba wanda ya san ya dawo mata da shi inda tana fama da rashin lafiya za a yi maka allura za a baka magani za a baka gilas za a yi maka kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza to idan Allah ta'ala ya karba kuna da wanda zai dawo muku da shi ya ku ɗan uwa na musulmi da kuke saban Allah kuna saba ma Allah ne da ni'imar da Allah ya yi kada wata ta zauna tana kallon fina-finai na batsa in Allah ya ga dama sai riki if ya ɗauke gani idan ki baya kallon alqur'ani idan ki baya kallon alqur'ani baya kallon littafin addini ki yi ƙoƙari idan ki in zai mutu ya mutu a kallon takarda yanzu ku duba ta wahala ka gani malamin addini dai sai shekara arba'in bai sa gida da wahala saboda farin takarda yana rage ƙarfin ido fitila tana rage ƙarfin ido to gara a ce ka zama makawo sanadiyar bin Allah da a ce ka zama makawo sanadiyar saba ma Allah wal ku bani labari in akhadha Allah sam'akum in Allah ya tafiyar da jinku wa absarakum ya tafiyar da ganinku wa khatama ala qulubikum ya shafi zuciyarku ma'ana ya dauke tunaninku kuka zama mahaukata man ilahun ghairullah wa wani abun bauta gare ku wanda ba Allah ba ya atikun bihi wanda zai dawo muku da shi umbur Allah yake duba ka gani kaifa nufarriful ayat yanda muke jiddoya muku ayoyi daban-daban thumma hum yasdifuna sa'annan kuma suna kauda da kai ba za su yi imani ba Allah ka tsare mu daga kauda da kai ga ayoyinka me Allah ya faɗa a gaba Allah alaramma قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون to ina alarmomi ma'addata ina ɗan islamiyya masu ba da hadda ina malaman islamiyya ina ɗaliban hadda ku yi ƙoƙari idan za ku yi hajjar alƙur'ani ku dinga kiyayewa mun ambata a baya kuma yau gashi za mu ƙara maimaitawa a cikin wannan sura ne albarka suratul an'am akwai faɗin Allah ta'ala qul ara'aytum akwai faɗin Allah ta'ala qul ara'aytakum a sura ɗaya sai Allah ya kawo su guda na farko qul ara'aytakum na biyu qul ara'aytum na uku qul ara'aytakum da haka in baka haddace alqur'ani da kyau ba inda kula ara'aytum yake sai ka ce ara'aytukum inda ara'aytukum yake sai ka ce ara'aytu alaramma maimaita mana su guda uku babu na farko bai Allah yake قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين to ba mu ta biyu قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم نعم انظر كيف نصدق الآيات ثم يصدقون طبعا متوقف تقرشي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون aya ta arba'in a wannan sura mai albarka sotul an'am Allah ya ce ƙul ara aitakum in atakum azabullahi aw atkum sa'atu a ghayra Allah tad'una in kuntum salihin amma a aya ta arba'in da nawa aya ta arba'in da shida Allah ya ce amma aya ta gaba aya ta 47 sai ce qul ara'aytakum qul ara'aytakum akwai ta'un a ciki kuma wannan ta'un ɗin da aka tsara tana da tana da bambanci da wanda ba a tsara domin ƙa'ida ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana ku rike wannan ziyadatul mabna ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da aka faɗi wata kalma aka yi ƙarin harafi to yana nuna fassara ma akwai ƙari shi yasa ku kalli sotul kafi alarin ya ba su sotul kafi akwai inda annabi musa da sujil suke tattaunawa akwai da yake cewa innaka a menene Allah yake cewa قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي السفر ونقول سيشي قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي السفر فإن أتك ألم أقل لك فقال شينا البنبرتي دا قل ألم أقل إنك لن تستطيع معي السفر الله تعالى يشي قل يا مصر أرأيتم ميكوكي جن قل أرأيتكم قبان الأبادي in atakun azabullah idan azabar Allah ta zo muku bagatatan a afke au jaharatan ko azabi Allah ya ga dama sai ya aiko da bala'i ba tashi ba in kuma Allah ya ga dama sai ya sanar da bala'i yanzu yakin da ake yi tsakanin Iran da Amerika da Isra'ila kaga azaba ce ta zo mu waɗannan ƙasashe. amma jaharatar sun sani tunda an ce za a fara yaki ko ma ba ce za a fara yaƙi ba yanzu kullum iran tana ɗarɗar amerika ɗarɗar eh, isra'ila ɗarɗar to ƙasashen musulmi ma da suka kewaye irin su turkiya irin su bahrain irin su jordan irin su har saudi arabia su ma na kai musu hari mu dai abin da muke kallon wannan yaƙi musifa ya Allah kai ne Allah Allah ka darka ki kafirci da kafir ya Allah kai ne Allah ka kawo ƙarshen Isra'ila da Amerika. Ya Allah kai ne Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Ya Allah kar ka bari yakin nan ya ci gaba ce ka bai wa musulmi nasara akan kafirai. Ya Allah ka kare mana kasar Saudi Arabia. Ya Allah kar ka bari wannan yaƙi ya cutar da haramai sharifai. Allah kar ka bari wannan yaƙi ya hana aikin hajji na bana. ya Allah ka sa diyan da za a yi aikin hajji kuma ya Allah ka rubuta mu cikin alhazar sauran kafashen musulmai da ake kai musu hajji Allah ka ba su kariya Allah ka sanya Isra'ila ta zama tarihi sanadiyar wannan yaki Allah ka sanya Amerika da Yahudawa Allah ka sa su zama tarihi a wannan yaki ka ɗaukaka musulunci da musulmai wal ara'aytum Allah ya ce ku ba ni labari kul ara'aytakum ku ba ni labari akhbiruni in atakum iqabullah in azabar Allah ta zo muku alama tushrikuna bihi akan kuna yi mishi shirka ba da bayanin haqqi bayan an muku bayanin gaskiya wattidahihi kuma gaskiya ta fito muku karara faj'atan kawai azaba ta zo muku fuja'a ba ku yi tsammani ba wa antum la tash'uruna ku ba ku sani ba aw atakum iqabuhu ko kuma azabar Allah ta zo muku wa antum tu'ayinunahu zahiran kuna kallon azabar an raga ta nan ta zo muku ba'da an tarau al-muqaddimat ba'da an tarau muqaddimatihi bayan kun ga alamomin azabar kamar yadda muka ambata yanzu wannan yakin kowa yana cikin tsatsarni ai kun ga alamomin harahara to me kuke tsammani idan bala'i ya zo hal illar illa alqawmu zalimuna shin akwai da za a zalunta wato za a halakar in ba azzalimai ba amsa nan ba wanda Allah zai halakar fi azzalimai ai la yuliku Allahu minna wa minkum illa man kana ya'budu gairahu. ba wanda Allah zai halakar a cikin mu da ku face wanda yake bauta ma wani wanda ba Allah ba fa yuhiqu al'azabu bi zalimin anfusahum bi shirki billahi azza wa jalla sai Allah ya kewaye azzalimai da suka zalunci kawunansu da shirka da azaba wa yanjul ladina kanu ya'buduna Allah wahdahu wula sharika lahu kuma Allah ya tsayratar da wadanda suke bauta ma Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya kama ƙala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya yace alladina amanu alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi ulul ulai أولئك لهم الأمن Allah ta'ala ya ce allazi na amalu waɗanda suka yi imani walam yalbi su imanin bi zulmi ba su gwama imaninsu da zalunci ba shine shirka ulaika lahumul amn su suke da aminci a nan duniya in bala'i ya zo ka lahumul amn su suke da aminci a lahira in kiyama ta tsaya wa hum mutazuna kuma su ne shiryayyu ya Allah ka samu a cikin shiryayyu jama'a musulmi idan bala'i ya zo ya samu mu'mini ai riba ne ko yaki ake tsakanin musulmi da kafiri ɗayan biyu ne imma nasru wa imma shahada imma nasru wa imma shahada ku rike wannan shi wanda yake aikin addini ko ɗayan biyu Allah zai ko dai Allah ya bashi nasara a ga makiyarsa ya kada su ko kuma su kashe shi ya yi shahada in kuma Allah ya ga dama ya haɗa maka duka biyu yanzu malam albani Allah ya dafarta mai malam jafar Allah ya dafarta mai sauran malaman mu na sunna da aka kashe Allah ya dafarta musu Allah ya haɗa musu duka na farko muna kyautata musu zaton sun yi shahada kuma Allah ya ba su nasara da wahala wata mas'ala ta taso ba a ɗauko maganar malam albani ba wanda ya yi ta shekara barkate da suka wuce a lokacin da ya faɗa an kare tashi yanzu kuma sai a gaskata tashi. da hala wata magana ta taso ba a ɗauko maganar malam Ja'far ba an kawo ta ta yi daidai da hadisa kaga nasara ce mutane nawa ne suka fahimci sunna bayan mutuwar waɗannan ginshiƙan malaman sunna guda biyu Allah muna roƙon ka tausaya musu ka suna gidan aljanna mu ma ya Allah ka azurta mu da mutuwar shahada Allah ka sa karmi mutuwar tsohuwa mai sai da kuli kuli a ɗakin ta Allah ka sa mu mutuwar shahada duk yadda shahada za ta zo Allah kai ka fanta Allah ka ba mu ita ɗaukaka darajar mu a duniya ka ɗaukaka darajar mu a lahira da haka ya ku jama'a musulmi ku ba Allah kada Allah ya aiko muku da bala'i ya kuma masu Allah ku ba Allah kada azabar Allah ta zo muku ya ce da kike bin maza kina yan mutunci shi kenan sai ki je wani ki kwana yanzu dan Allah sai mutuwa ta zo ta same ta ki mutu a ɗakin sauri wani irin tarihi kika bar ma dangin ki wani tarihi kika bar ma ɗan uwan ya kai mai shan giya kawai shi kenan a ce ka mutu a teburin giya dan Allah akwai ƙasƙanci da ya wuce wani a ce ga ku ya mutu a gidan giya da aka kada wani ya je mutu yana saƙon Allah shi yasa yana da addu'o'in magabata ya Allah ka sa ni kyakkyawan ƙarshe ma'ana in ma muna maka saƙo mu tuba kafin mutu daina Allah kar ka ɗauki ranmu lokacin da muke saba maka ka kai mana arziki mu mutu muna sallah da daɗi a ce babanka ya mutu yana sallah yanzu yau shekara ɗaya ko shekara biyu da rasuwar makwabciyarmu yayanmu sala ya gidan maman rabu cikin ramadana azumi yana sha hudu ko sha biyar ko na makamancin haka ana sallar tarawih ta ingile ta mutu me yafi wannan daɗi ba ciwo ba komai tana sallah ta mutu dole ka kyautata mata muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya ce mata Allah ya sa tana gidan aljanna mu ma ya Allah kai mana wannan arziki Allah ka sa mu mutu muna sallah a cikin Ramadana amma ba wannan Ramadana ba Allah ka jinkirta mana ni wasu Ramadanan da yawa mu ta istighfari muna tuba ko ba haka ba ai annabi yana cewa khairun nas man qala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhair mutane wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi kuma aikin shi yake kyau ko kuna so mu mutu alaramma alaramma ya ce wa yanzu ba a dan dakata a ƙara istighfari a ƙara tuba ko wannan aikin da muka ɗauko mu gama ko ba haka ba Allah ka tsawaita rayuwar mu ta sa mata albarka ita mutuwa duk ta gama tsalle-tsallen ta kai annabi Musa ta yana cikin gida kawai sai ya zo wani mutum ya shigo gidan shi annabi Musa da kishi ashe mala'ikan mutuwa ne ya zo ɗauki ran shi da annabi Musa ya fufata da ya ɗaga hannu ya zagga mai mari sai da idan mala'ikan mutuwa ya faɗi hankalin mala'ika ya tashi sai ɗauki idan sai sama ya je gurin Allah ya ce ya Allah ka tura ni gurin wani bawa cikin bayinka yau na iya tashi hankali me ya faru Allah fa ya sani sai to wallahi ma na yi ka ga sai da ido na ya faɗi mu kun san daɗin mu mu'azu suna yin annabi ya bada labari ko mu yadda muke kun wannan labarin wallahi ni na yadda hada ku tsofaffi ana ɗauka yanzu ba kwa gane abubuwa da kyau ma'ana ko ba kwa gane ko kuna gane magana annabi ko da hankalinku ko yanzu wani zai ce yanzu ɗan ƙala ƙato zai ce kaji tatsuniya gwaggon ka ke yi tatsuniya nawa baya tatsuniya gwaggon ka wannan ita ta ce tatsuniya nawa baya tatsuniya da aka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari mala'ikan mutuwa ya ma Allah a wato annabi Musa ya maru mala'ikan mutuwa sai Allah ya ce to me ya faru ya ce mutuwa ce bai so. Allah ya ce mala'ika ya je ka gurin annabi Musa ka ce mishi ya samu bujimin sa ya shafa jikin son duk filin gashi ɗaya an ba shi shekara ɗaya shekara nawa zai dubu dubu malala da wannan dubu dubu malala gashin rajiya tsarki ya tabbatar ma Allah shi kenan aka ba ka gaya ma annabi Musa annabi Musa ce masha Allah yanzu duk yashi shekara ɗaya shekarun da yawa masha Allah can kuma sai wani tunani ya ce to idan shekarun suka ƙare mai zai faru shekarun da wani ɗaukiran ya ce yanzu duk shekarun da ne sai na mutu ce ya ce to mu tafi wasu. to me mutum annabi musa yanzu kana tsaunan adam musa zai je lahira da shiga aljanna bane ai shi wato a jami'a ba ko ni admission d d d direct entry ko hmm. ranar mu su ne direct entry so tun yana da tabbas yadda a tafi yanzu to amma ni da alaran ma ba tabbas wallahi ko yau ko yau ya ce subhanallah yanzu azumi ya tafi za a fara tahajjudi na kalli to ne maka me kai shi ke ne yanzu a hallashe to na kalli to tashi saukar ƙwar'ani nawa kai mutum nawa kake mata sallah nawa kai me kai yanzu shi ke na kwana sha kada ya tafi Allah ka tsawaita rayuwar Allah ka nuna mana Ramadana bayan Ramadana Allah ka nuna mana Ramadana bayan Ramadana ka sami ka sami aiki tukuru wannan goma na ƙarshe Allah ka sami maka aikin da ba mu taɓa yi maka ba Allah ka zafarta mu Allah ta'ala ya ce قل أرأيتم إن أخذ الله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله قبان الأبادي إذن عذاب الله تظومك بغتة أبكي أو جاهرة قوكم أكفندكو أكنونا مكو علامة هل يهلك إلا القوم الظالمون شم أفوان ذا لك أنباء الظالمين أمسى أنا با وند الله يكي هلك الراسي الظالمين ظالم شكال هلك kala-kala akwai mutum ya zalunci fa shi ne mishi shirka Allah ta tsare mu akwai zaluncin bayan Allah Allah ta tsare mu akwai kuma mutum ya zalunci kanshi Allah ta tsare mu ni Allah ya ce a gaba da ramma wala nusirul mursalin illa mubashirin wa munzirin نعم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر الله تعالى وما نرسل المرسلين أي وما نرسل رسلنا إلا مبشرين إلا ببشارة من أطاعهم بالخيرات والفوز بالجنان الله تعالى يتي موت الله إن جاء الله ba ma turo manzannin face su zo face sai dai su zo su yi bishara da duk wanda ya ba Allah zai rabauta da aljanna wa munzirina kuma masu gargadi ga wanda ya saba ma Allah zai shiga wuta wa bi inzari man asahum bin niran su kuma manzanni abinda Allah ya dauro su zo su shine su yi bishara da duk wanda ya saba ma Allah zai shiga wuta Allah ka tsare mu wal uquba da amar mabanta wannan shine wazifar annabawa yanzu annabawan Allah sun tafi suwaye magadan annabawa malamai wa ma nursilul na illa mubashirin wa munzirin malamai masu wa'azi da malamai masu tafsiri da malamai limaman kutuba da iyaye waɗanda suka san me suke yi da jagororin al'umma waɗanda suka ɗauki aikin annabawa ba su da wani aiki sai dai su yi bishara ga wanda ya yi abin arziki ya da aljanna kuma su yi gargaɗi ga wanda ya saba ma Allah da fa faman amana duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara tsakanin shi da Allah wala khawfun alaihi babu tsoro a tare da shi wala hum yahzanuna kun ba zai yi bakin ciki ba ai fa man amana qalbuhu duk wanda zuciyar shi ta yi imani bima jaa bihi rusul da abinda manzanni suka zo da shi alkiram masu girma mimma wajaba al-imanu bihi Kai imani da duk abin da ya zama wajibi kai imani da Allah da mala'iku da littattafai da ran tashi kiyama da kaddara mai kyau da mara kyau kuma kai imani Allah yana ɗaukaka wanda yake so yana kaskantar da wanda yake so Allah yana ba da sarauta ga wanda yake so yana anshe ta ga wanda yake so Allah yana ba da arziki ga wanda yake so Allah yana hana ta ga wanda yake so Allah yana ba da lafiya ga wanda yake so Allah yana ɗaura cuta ga wanda yake so ka yadda da wannan wa aslaha amalahu rubin ikhlas lillahi ta'ala kuma mutum ya tsarkake ya gyara aikin shi tsakanin shi da Allah ya yi ikhlasi jama'a musulmi a wannan wata ana aikin alkhairi wanda ya fi riba aikin alkhairi shine wanda Allah ya karba shi yasa zaka zama gabata suna yawaita addu'a suna cewa ya Allah ka karba abin da ya gabata na aiki jama'a musulmi duk aikin da kai Allah ya karba ba kai asara annabi Ibrahim alaihi salam ya gina ma Allah Ka'aba babu wani gini da za ka yi na wani masallaci a yau da ya kai ginin ka'aba daraja da martaba da matsayi a wurin Allah amma da annabi Ibrahim ya gama ginin ka'aba bai koma yana alfahari ba bai ce sai musu annabi Ibrahim ba ni da 'ya'yana mutanen kirki ni in gina ɗana ya faɓa? mu muka gina mun mu Allah abin da babu irin shi annabi Ibrahim bai yi wannan korin ba alaramma da annabi Ibrahim ya gama ginin ka'aba kada hannu yayi sama me yace وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نعم إنك أنت السميع العليم الله تعالى يقول وإن يرفع إبراهيم القواعد فأما تلوكة عند النبي إبراهيم يكي تدفن بشد من جنة wa Isma'ila da ɗan shi annabi Isma'il haka ake so in za ka yi aikin alkhairi ka ko ƴaƴanka ku yi tare jama'a duk wanda ya iya abin kirke sa ƴaƴan shi akai saboda ba ka da masoyi kamar ɗanka amma in ya san gare bayan da ka iya za ki zo tafsiri ka sake yasta za ku zauna ga ki ga ƴakki ta saba ganin alkhairi a tare da ki za ki je zumunci ku je tare za ki ba da sadaka ba ɗanki ya kawo yanzu ba sai da nemo wani yaro addu'a ba da daddare ba an yi tarawih da hawa ne ni kada ina zaune a masallaci sai da yaro babu wanda yake kallon shi sai Allah yanzu da yaron nan zai kashe kudin nan ya koma ya je ya ce ma mamai shi ya kai za ka gani da yake ta ɗaura shi a kan tarbiyya sai yaro ya kawo kuma sai da ya min bayani killa killa ya fara ware dubu uku ya ce ga wannan na kaka ta ne mama na ta ce ba mamar ta ta ce a kawo dubu ɗaya da ɗari biyar na marayu dubu ɗaya da ɗari biyar na gini dubu ɗaya kuma na mama na ita ɗari biyar marayu ɗari biyar gini ni kuma da ƙanne na ɗari biyu Ka kaga yanzu wannan ai yayi daidai da abin da Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atum dhurriyyatuhum wallazina واتبعتهم ذريتهم بإيمان وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء Allah ta'ala ya ce wallazi na amana waɗanda suka yi imani wacce ba aka zuriyarku hun bi imani kuma zuriyarsu suka bi su da imani. Kai malamin ɗan kamale, kai mutumin kirki ɗanka mutumin kirki, kai mai kiyaye sallah ɗanka yana kiyaye sallah. Allah ya ce alhaƙa na bin taho, za mu gwamar da su za mu haɗa su da zuriyarsu. wa ma alatnahum min amalin min shay ba za mu tauye musu komai ba da ka idan babanka mutumin kirki ne kai ka zama mutumin kirki sai kirkin ka yafi na babanka babanka ya dace izifi hudu ya kuma ka hadace alqur'ani in aka je lahira sai Allah ya dauki babanka ya kai shi matsayin ta alqur'ani shi ya daura ka akan aiki yanzu wannan tsohuwa ta yi alheri ta koya ta ya koya to haka annabi Ibrahim yayi wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida ta ambaci lokacin da annabi Ibrahim yake ya da gini wa Isma'ila da dan shuwa annabi Isma'il kuri suka yi da suka gama gini ko addu'a suka yi ala ramma me suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suka ce rabbana ya ubangijin mu taqabbal minna Allah ka karba mana innaka antas samiul alim Allah sai ne mai ji kuma masani don Allah jama'a ku wannan addu'a kin ba da kiyo wata leda guda a kai masallaci kina ɗaura ma yaro yana fita zaka shi da addu'a ina rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna ya Allah ka aishi sadakar ruwan nan dare ya Allah ka aishi sadakar ruwan nan dare ya Allah ka aishi sadakar ruwan nan dare ko sai kika aika masallaci ki raka shi da addu'a Allah ka karba Allah ka karba Allah ka karba Mafallaci kika gina ma Allah Allah ka karba Allah ka karba Allah ka karba bulo kika bayar Allah ka karba rodi kika fiya Allah ka karba dari biyar kika bayar Allah ka karba qur'ani kika karanta Allah ka karba azumi kika yi Allah ka karba ku saba da wannan addu'a jama'a musulmi babu wanda ya asara kamar wanda ya azumi bai samu lada ba to ba garba ci abinci ba babu asara kamar wanda ya hana idan shi bacci kuma bai samu lada ba ku yawaita ayyukan alkhairi ku ta yin addu'a Allah ya karba mu Allah ka karba ayyukan mu na ibada shi yasa Allah ta'ala ce ba ma aiko manzanni face su yi wa'azi su yi bishara da aljanna su yi da wuta su kuma malamai ko ma aikin su kenan da ka ga malamai nan suna ta wa'azi faman amana wanda ya imani da gaskiya wa aslaha ya gyara tsakanin shi da Allah ko irin waɗannan su ne suka ci riban manzanni fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su jama'a duk wanda zai mutu duk wanda zai mutu akwai bala'i biyu da ke gaban shi bala'i na farko za a ɗauke ka baka da za a kai ka bala'i na biyu halin da za ka bar gidanka da iyalinka da 'ya'yanka yanzu duk wanda take da 'ya'ya'yan mata guda tara ko goske ko kwaya ɗaya ne ba sai aure ba idan kika zo mutuwa sai hankali ki ya tashi duk saurayin da ya kira ta a waya gaban ki ya faɗi duk wanda ya fito neman aurenta gaban ki ya faɗi sai kin tabbatar da ta samu miji na za ki samu kwanciyar hankali to ke ga ita ki ta ki aure ba ki aure ba za ki baƙin ki idan kuma ƙananan yara gare ki za ki tunanin ya za su kasance bayan mutuwa na haka ne in kin mutu kin bar kuɗi kina da gidaje kina da sarƙoƙi kina da gado kina da kaza yanzu za ki mutu mijin ki auro wata wallahi akwai wanda in ta mutu aka raba gadanta mijinta zai samu gadanta da katifarta da kujerunta rabi musamman ba ta ba ba kuma shi ba zai iya zama ba kuma ga wata yarinya ta tafi aure sa'an nan kuma ba iyayenta ba su da abin auren da ita sai ta ba da mona ga mata matata wannan yariyar da kike kishi ko ma kike ki kila ma ba ta san ta kila ma ba ki san ta ba shi nan sai a auro ta ta hau gadanki da katifarki da mijinki akwai damuwa ko babu wallahi in kin ba Allah ta gado ke ta san katakon banza ke da kike da gadon zinare a aljanna fala khawfun alaihim a lokacin da zaki muku kika fara hango gadan yana kiki kiki sai a nuna miki Gadon ki na zinare zaki baki cikin wannan wala hum yahzanuna ko za ki bakin cikin abin da ki bari ba ba ki korakin da zaki je ba ki bakin cikin abin da kika bari da haka kuma wannan ita ce abin da Allah yake ba waliyai da haka ko ke yanzu kika ga mutum ya kirki Allah zai riki wani abu da yake ma waliye domin waliye ba irin wannan alƙawarin Allah ya musu alaran ma Allah ya ce ala awliya الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى يتي على كفورها إن أولياء الله للي وليا الله لا خوف عليهم باب صورو أتارسوا ولا هم يهزمون قم راسي بقين شكيبا سواء الذين آمنوا وأن يستيقوا إيمان وكانوا يتقون استغمار في صورة الله to anan ma sai Allah ya ce idan aka yi tafsirin bana aka faɗi laifuka kika bari aka faɗi ayyukan sa'a kika yi faman amana wanda ya imani da gaskiya wa aslaha ya gyara tsakanin shi da Allah faman amana wanda ya imani da gaskiya wa aslaha ya gyara tsakanin shi da miji faman amana wanda ya imani wa aslaha ya gyara tsakanin shi da makwabta wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba ranar tashin alkiyama ya Allah ka sabu cikin mutanen da za a zo a ɗauki su babu tsoro tare da su ya Allah ka sabu cikin bayinka waɗanda za a ɗauki su babu fargaba a tare da su ya Allah ka karɓa abin da ya gabata na aiki ya Allah ka karɓa abin da ya gabata na aiki ya Allah ka karɓa abin da ya gabata na aiki Ramadana nan da yake zuwa ƙarshe Allah ka cika mana shi da alkhairi waɗannan kwanaki goma na alkhairai Allah ka sa mu raya su da karatun alkur'ani mu raya su da sallolin dare mu raya su da sadakoka mu raya su da yin waƙafi mu raya su da tuba da istighfari da sulhu a tsakanin Allah ka ta da muna ƙara jan hankalin al'umma musulmi wannan aiki da yake gaban mu muna ƙoƙari ne mu yi shi kafin mu mutu ku zo mu tarayya da ku cikin aikin alkhairi duk wanda yake so ya ba da gudunmuwa rodi za mu siya na miliyan hudu mun sai na miliyan biyu da dubu hamsin ku yi kokari ku shiga jadis bank za ka sanya gudunmuwar ka farko abin da Allah ta'ala ya baka in kuma kana da damar ka kawo rodin nan mu kai wadafi Allah ya sani wannan rodin da za ka za a shimfiɗa a karanta ma Allah alqur'ani zai zama gada ne tsirani da tsallake ka shiga aljanna Allah ka ba mu ikon yin aikin alkhairi nan mu akan mu shine double zero double one twenty seventeen thirty double zero double one twenty seventeen thirty Jaiz Bank and islam Foundation for Social Development Allah ta gafarta mana Allah ta gafarta mana Allah ta gafarta mana Allah ta sadi ta yin aljanna ne abinda muka faɗa yanzu ne ka ba mu ladan nan mu su ta gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh